وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أولا مسلاتي نقول لك أتكين قلوم بوتي أجار بوتي a wannan yammaci na asabar yau 20 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 a kuma shi zo daidai da 25 ga watan biyar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul taha inda za mu tashi akan aya ta 115 kamar da muka saba mukan fara da ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yana tambayar hukuncin mace ta sha maganin dakatar da al'ada saboda ta samu ta yi azumi cikakke ko kuma ta yi umara ko aikin hajji cewa ya hukuncin wannan babu laifi idan mace ta sha maganin da zai dakatar mata da al'ada a daidai lokacin azumi saboda ta yi azuminta ba tare da ta sha ko ba ko kuma lokacin da ake aikin hajji ko take umara babu laifi <clears throat> matukar dai babu wata cutarwa game da shi abinda za ta yi amfani da shi idan da cutarwa to wannan baya halatta amma idan babu wata cutarwa babu komai duk da cewa wasu malamai suna cewa rashin amfani da shi din yafi babu laifi na lakin tarkuhu aula saboda wannan wani abin da Allah ya rubuta wa ya'ya mata kamar yadda annabi ya faɗa innahu shay'un katabahu Allahu ala banati adam zaka da za ta bar kanta bisa ɗabi'ar da Allah ya yi ta babu da ya fi mata amma ta shaɗin ba cewa ta yi laifi ko ta aikata haramu ah, sau da ke tambaya game da ɗaga hannu domin yin addu'a bayan sallar farilla ko kuma bayan sallar nafila babu laifi don mutum zai yi addu'a ya daga hannu Balma yana daga cikin adabin du'a kamar yadda ibn rajab a cikin littafinsa jami'ar ulumar hikam sharhin al'arba'unan nawawiyya a ƙarƙashin hadisin abu huraira hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wani mutum sun mazakarar rajula أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أزوى قرشان حديث أكرقش من حديث ابن رجب يأي مغانا كان آداب الدعاء كوكما أبو da sukan سا دعاء تكرب أولا الله سبحانه وتعالى wataala ke cewa shi wannan mutum da annabi ya ambata ya faɗe shi a cikin wasu yanayi a wasu a wani hali a wani yanayi da ya kamata a ce addu'arsa ta karbu amma saboda abinda annabi ya faɗa a ƙarshen hadisin na rashin tsabtar abinda yake ci ta fuskar halal wato baya cin halal baya shan haram baya sa tsirarsa ta halal ya zama da addu'arsa ba ta karɓu ba wato ga shi dai ya zo da abubuwan da za a dube shi a karɓi addu'arsa daga ciki har da ya muddu ya daihi ilisa ba cewa daga hannu lokacin addu'a yana daga cikin adabin du'a kamar yadda kasancewar mutum a cikin wani yanayi na bukata na tsanani kamar da annabi ya faɗa cewa a akhbara yana cikin wani hali yana birin gitsatsa haka da shi wanda yake nuna tsananin bukata wanda tsananin bukata yana daga cikin yanayin da ake karba addu'ar bawa a cikinsa sa amma yujibul mutarra idza da'a amma duk da haka ba an sha addu'ar sa ba saboda wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu sai na ma'aiki sallallahu alaihi daban-daban sun zo da suke nuna yana daga cikin ladabin addu'a daga hannu da cikin akwai hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah yana jin kunyar bawan sai daga hannunsa sama yana roƙonsa ya dawo da su fa yau ba tare da komai ba wanda wanda ya nuna kenan daga hannu din shi ma yana cikin adab saboda haka dan mutum ya daga hannu ya yi addu'a babu wani abu sawan a bayan nafila sallar nafila ce ko bayan sallar bayan kowane aiki wata wato aiki na ibada da mutum zai yi yana iya tawassuli da wannan aiki ya addu'a sallar farilla abinda ibn al-qayyim kuma gabanin sa inaji ibn taymiya yayi maganar cewa yana da kyau mutum ya gama sallar farilla ya fara yin azkar al-azkar da ake yi na in an gama sallah tasbih abinan subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ya yi su idan ya gama azkar to kuma sai addu'a kada daga zarar ya gama sallah kai tsaye kawai ya shiga wato roƙon bukatunsa wannan shine abin da ibnul qayyim ya magana akan sa azadul ma'at <coughs> wanda wasu suka fahimci kamar ya ce ba a yin addu'a ne kwata-kwata a bayan sallah farilla ba haka bane bayan sallah farilla yana daga cikin wuraren da ake karba addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa hadisi ibnu majah cewa wa duburu wa duburu salati maktuba da bayan sallah ta farilla sauraka lokacin sallar farilla yana daga cikin lokacin da ake karbar addu'a bawa idan yayi dace sauraka mutum zai yi daga hannun sai addu'a babu komai wanda zo yake tambaya game da shi ya halatta mace ta bayyana karatun sallah ya halatta ta bayyana karatun sallah gwargwade da ta jiyar da kanta ba ta daga miliya ba musamman ba idan a gida take ko a cikin yan mata amma ba wajibi ba ne sai ta bayyana da amma ta bayyana din shi ya fi amma bayyana wadda za ta jiyar da kanta kadai ba san sai ta daga murya domin wani baya daga cikin abin da ake bukata ga ya mace amma ta jiyar da kanta wannan yana da kyau babu komai ta bayyana inda ake bayyanawa ta boye inda ake boyewa wannan shine al'asr sallu kama munu usalli ya kunshi maza da mata ba sai mata maza kadai ba amma idan tana gurin da sautinta zai zama fitina to sai ta sai ta yi kasa-kasa da muryarta sosai wannan yana cewa idan aka samu shekaru da yawa cewa wutar lahira to kamar dai da na fahimta yana nufin cewa bayan an jima shekaru da yawa wutar lahira za ta zama babu ita ya za ta zama babu ita wutar muminai wadda za a samu mini a cikin ita wannan daga zarar aka cire mu duk masu imani aka kai su aljanna shi kenan aikin ta kare amma wutar kafirai Allah ce za su dawwama a ciki to kuma in aka ce babu ita to a cikin me za su dawwama khalidina fiha abada Allah ke cewa za su dawwama a ciki har abada to kuma ta ya za a ce babu ita in babu ita kuma ina magana dawwama har abada haka za su ta can azaba kullama na juluduhum badalnahum juludan ghayra li yadhuqul azab yake cewa wasu daga cikin mutanen kawai idan suka binne mamaci sukan sa wa kabarin wato tamkan dabino wanda ya gane mai ke nufi da tamkan dabino din ba gane mana ganyen dabino da cewa shi ne yake so ya sani ko akwai dalili akan haka babu wani dalilin da yake nuna halaccin yin hakan ko cewa yin hakan daidai ne akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir ne na cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen ta wasu kaburbura guda biyu sai ya ji ana musu azaba sai ke cewa innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani min kabir amma ama innahu lakabir ce ana musu azaba amma abin da ake musu azaban ba babba bane ma'ana ba abin da zai wahalshe su bane wajen su kauce masa amma kuma babban laifi ne amma ahaduhuma fala yastatiru min bawli ko fala yastanzihu min bawli dayan su yana fitsari baya kula da jikinsa yakan yi inda fitsarin yakan dawo ya bata shi dayan kuma yasa abin namima yana yawon gulmace gulmace to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro wala Allah an yukhaffafa lahu ma ma lam yaybasa wala Allah an yukhaffifa Allah lahu an yukhaffifa Allah lahu ma malam yayi basa takila Allah ya sassauta musu azabar matukar wannan wato itaciyar itacen bai bushe ba to wani hadisi in ka kula zaka ga cewa wani abu ne na na farko dai khususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake sanin abinda mamaci yake ciki ba wani wanda zai shiga makabarta kawai ya gane cewa na cikin kabarin nan ga halin da yake ciki yana bukatar a yi masa wannan annabi shi ke jin wannan an ɗauke wa mutum da aljanjin abin da yake gudana a cikin makabarta na biki cewa da a ce kuna jin abin da nake ji da ba za ku kai gawa makabarta ba Dukkan halittu suna ji in da ɗan adam da mutum da aljan ka wannan mu'jiza ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana masa abin da yake gudana na ɗaya kenan ba wani wanda kuma zai ce shi ma yana ji na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi halin da suke ciki na azaba yayin da dan uwanka ya mutu ka je kai masa wannan kamar kana cewa shi ma yana cikin halin azaba ne me me kai kai masa wannan mummunan mummunan tunani wato ka kaddara cewa yanzu shi ma ana masa azaba za ka sanya wannan matukar bai bushe ba a ci gaba da azabta shi haka kuma abu na uku shine ba mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da yin hakan ba cewa a duk sanda aka kai gawa a dasa mata wani abu za ka wannan ba shi da wani ba shi da wani asali magana cewa masallacinsu kamar ranar sallah ne bangaren mata sai a wutar nefa ta dauki to kuma sautin baya isa gare su wato sautin liman baya zuwa musu kuma da alama ba samu wani wanda zai daga murya su ji ba rana cikin haka an yi raka ɗaya ko an yi raka biyu ba a yi sallama ba wuta ta ɗauke sai su ƙarasa sallarsu sai su cika shi sallar su da suka daina jin liman kwata-kwata ko da sallar farilla ce ko da sallar farilla ce ana cikin yi sai wuta ta ɗauke ya zama na mutum inda yake baya jiyo sautin liman kuma babu abin da yake jiyar da shi kuma baya hango mamun da zai bi wanda yake bin liman domin kana hango mamu daga nesa wanda shi kuma yake jin liman to sai kai sallah da sallarsa amma ya kasance ba ba za ka iya gani ba ba za ka iya ji ba daga lokacin sai ka ci gaba da kai sallar ka kai kadai ka cika shi sallar ka abin da ya rage maka ana iya a tahiya ana iya karanta Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim abin da ya zo a sunna abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam koyar a karantar shi shine salatul ibrahimiyya abin da ake a cikin tahiya ba ne ke da abin da za a yi a wajen sallah ba abin da ake a wajen a cikin sallah musamman abin da ya shafi lafuzan tahiya tauqifi ne ba ba ijtihadi abinda yazo shi aka ce shi aka ce abinda ba baka dama ba za ka yi ba shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa ta shaho da kama suna ta min alquran kamar yadda annabi yake koya mana karatun qur'ani haka yake koya mana tahiya shi sa lokacin da suka Allah subhanahu wataala ce su yi masa salati suka zo suka tambaye suka ce mun sanya za mu yi maka sallama ya rasulullah a cikin abin da zai ce assalamu alayka ayyuhan nabi mun sai da za mu yi maka sallama amma kaifa nusalli alayk a cikin wata ruwaya kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina sauraka annabi sai ya koya musu salatul ibrahimiyya ce ita za su yi tahiyya sauraka in kana so sai dai kai salatul ibrahimiyya amma ba kawai ka ce allahu salli ala Muhammad wa sallim ka gama ba wani ce zai iya gayyato malamai a karanta alkur'ani don zai tare sabon gida saboda kada aljannu ko saboda kariya daga aljannu in kai haka ka yi bida baya daga cikin sunna don mutum ya gina sabon gida ya yi wogayya a yi sauka alkur'ani wannan sabon abu ne babu shi a musulunci ko ka taɓa jin wani ya karanto hadisin da ya ce yayin sabu irin wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan ka zo sabon guri sawa'un sabon gini ne ko ko a guri ne da dai kai a gurin ka guri ne sabo ko a tafiya ko a tafiya ne aka sauke ka a masauki ko ko ka sauka a hotel abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi da kace a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tammah min sharri ma khalaq nabi ce duk wanda ya sauka gurin sabo man nazala manzilan qala a'udhu bi kalimati llahi tammah min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yaftahil duk wanda ya faɗi wannan ba abin da zai cutar da shi har ya bar gurin sauraka idan zaka tare gidanka koya yayanka da matarka da duk wanda za su zo ci to muka je za mu shiga kowa ya wannan addu'ar shikenan amma ka zo ka ce wannan ba zai baka kai abinda zai baka kariya daga shedan shine ka rika karatun ba wai a zo a yi sauka a tafi ba haka so aka sauka aka tafi su ma za su dawo annabi cewa ba a shedan baya kusantar gidan da ake ake karanta suratul baqara ba aka karanta suratul baqara ake karantawa saboda ka sai ka rika karantawa ko ka samu wani makarancin alqur'ani ka bashi daki ka rika kwana saboda haka sai ka rika roƙonsa amma kawai a zuwa maka sauka a tafi fi kenan ka gama ka gama da alkur'ani shi kenan wannan baya daga cikin sunna ko shago ko waye a ji sauka mutane suna ɗaukan shi addini wani abu ne kawai daga ka ta baka wani abu shi kenan sai ka je ka yi wani abin za ka yi kana neman kariya kuma ka jawo kanka wani fushi daga Allah akwai wanda mun ansa wata tambaya game da da mutumin da ya kade wani ya gudu bai tsaya ba to yake cewa a kasashen kudu galibi idan mutum ya yi irin wannan in ya tsaya mutanen garin fito ake a kashe shi ko a kona shi ko abin nan saboda haka wasu sukan gudu saboda su tsira da rayuwarsu to idan har abin da ɗin ya faɗa hakan yake kuma lokacin da abin ya faru mutum tabbas yana jin yana da zato mafi ƙarfi cewa idan ya tsaya a wannan wurin, za a iya halaka shi to kaga wani wani abu ne da ya faru bisa bisa wata larura ba wai da gangan kawai ya kada mutum ya gudu ba ya ji tsoron wani abin da yake faruwa na ɗaukan doka a hannu saboda haka shi ya gudu to irin wannan sai abin da zai iya yi na tuba zuwa ga Allah da wasu ayyukan da'a wanda za su yi zama masa kafara akan abin da ya faru zan ce sai ya kafara mutum da ba ka da tabbas cewa ya mutumin da ya bige ya mutu bai mutu ba mutum ɗaya ne mutum biyu ne ba ka iya cewa mutum ya kafara a cikin irin wannan yanayi ba in kuma ya ga zai yi a tabiriyatin ma ya ga ya wanke kansa ko da a ce hakan ta faru shi kenan sai ya yi musamman idan ya kula da cewa hatsarin ba karami ba ne ya daki mutum ya ga ya yi sama ya faru da zai bisa zato mai karfi cewa da kere tashi sai ya yi kafarar amma bai mutu ba dai ba cutar da shi kafara za ta yi ba sai ya yi sai ya tambaya ta karshe wa yana tambayar cewa akwai wanda yake son aure a wajensa ya kawo sadaki da kayan lefansa da komai daga baya sai wani ya shigo nema sai ita kuma yarinyar ta ce ita wannan na biyun take so sai ya fasa ba na farkon sai ya ba na biyu to shine kuma abin da yake damunsa san da ya tuna cewa bai ba wa na farkon ba gashi ne ya fara ba da sadaki wannan shine hikimar sa shari'a ta ce kada a yi nema a kan nema wala ya yakhdumu ala khidmati akhi kada mutum ya yi nema a kan neman dan uwansa abinda ake nufi da nema a kan neman dan uwa da zamana an samu rukuni rukuni shine ya zamana iyaye an sani waliyin yarinya ya sani cewa wane yana neman yarsa da aure ko yana neman abin walincinsa da aure kuma ya yadda zai bashi shi wannan shine rukuni ba wai a hanya ko a facebook shike nan sun haɗu kuma shike da yi rukuni ba zama da an nemi aurenta ita ce ne khidba din abinda ake nufi da khidba din wala yakhdhu ala khidbati akhi an nemi aurenta a wajen waliyinta yayi alkawarin zai bada aurenta to bai halatta wani ya shigo ce shi kuma yana so ba saboda ba irin haka tana iya canza ra'ayi musamman idan ta fahimci akwai wani abin da take gani tare da shi na biyun wanda bata gani tare da farkon ba saboda ka shi wannan da ya shigo bayan an riga an gama zance har an kawo lefe kuma har iyaye sun yadda an yi komai da komai ba wai haka kawai ita canza ra'ayi ba don akwai lokacin ita ce kawai za ta canza ra'ayi ba wanda zai shigo ba ita ce za ta canza ra'ayi ta ce ta fasa auren kuma daga baya wani ya ce shi kuma yana so amma in haka kawai yana sani kawai ya shigo to anan shi laifi ah, ba za a ce uba ya dole sai ya isa auren dole ba musamman idan kasance ba ta son abin da da shi yake so auren dole baya daga cikin ah, abin da shari'a take son shi saboda abubuwan da suke biyo bayansa suna da muni kwarai da gaske sauraka magana mafi rinjaye shine hatta budurwa ba ya mata auren dole hatta budurwa shi shine magana mafi rinjaye da cewa akwai akasinta ba dai wannan ita ce mafi rinjaye wanda dalilai suka fi mara wa baya saboda idan har ita ce ta ce ba ta so kuma a dalilin haka shi kuma ya gaba zai iya mata auren dole ba za a ce ya yi laifi ba shi wanda ya shigo bayan ya riga ya san an gama magana wannan shine mai laifi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن لكما من الجنة فتشقا الله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما كما حقيقة من الكوري دا آدم تند فرقو فنسي سيمنتا ولم نجد له عزما ومسامك كرفا قدري تعالى لشيبا آه wannan aya tana da munasaba da ayoyin da suka wuce a baya can Allah subhanahu wata'ala yana ce mana kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq kamar haka ne muke baka labarin a labar muke baka labari daga labarurukan abubuwan da suka gabata to ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ya bada magana alqur'ani ya faɗi daraja alqur'ani sai ubangiji kuma sai kawo kissar annabi adam alayhi salam daga cikin labarurukan da yace yana bashi Allah ya ce yana bashi labarin to daga ciki akwai wannan a baya can Allah subhanahu wataala ya faɗi kisar annabi Musa alayhi salam da Fir'auna da mutanansa da yadda suka yi wa Allah subhanahu wataala taurin kai yadda suka karyata annabin Allah annabi Musa da Harun da irin sakamakon da Ubangiji subhanahu wataala ya saukar musu na halakarwa, wanda ubangiji subhanahu wataala ya bayar da wannan kissa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karanta wa mutanansa domin su wa'azantu domin su shiga taitayinsu cikin irin abin da Allah subhanahu wataala yake ƙara gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na kissoshi sai kuma ya ƙara gaya masa wannan kissa ta annabi adam musamman ma a can ayar da ta gabata Allah subhanahu wataala ya ce da shi wa qur rabbi zidni ilma ce ya ubangiji ka ƙara min ilimi cikin ilimin da ubangiji subhanahu wataala ke ƙara masa akwai ƙara bashi labarurka irin waɗannan wanda a ciki akwai ƙarin wa'azantarwa da jan hankali ga al'ummarsa musamman ma waɗanda suke ja da shi waɗanda suke ƙaryata shi a wannan lokaci Allah ce walaƙar hidina ila adama min qablu haƙiƙa tabbas mun yi alkawari da annabi adam min qablu tun da farko min qablu wato tun gabanin a wannan mun yi alkawari da annabi adam al'ahdu shine umarni mai karfi ko wasiya Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi adam alaihi salam wasiya lokacin da yake aljanna da cewa kada ya taciya kada ya kusance ta ya gargade shi kuma kada ya yadda ya saura ya saurari shedan wallantana ya masa biyayya wa mafana siya sai ya manta malamai sun faɗi tafsiri daban-daban ga kalmar min qablu min qablu gabanin haka gabanin me wasu suka ce min qablu dinnan tana komawa zuwa ga waɗancan da Allah subhanahu wataala wato ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda Allah yake gaya musu cewa ya maimaita musu ayoyin gargadi ta fuskoki daban-daban kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wasarrafna fihi min alwa'id la'allahum yattaquna aw yuhditha lahum dhikra ce waɗannan da Allah yake gaya su ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma waɗanda suke ƙaryata shi to tun gabanin wannan abin yanzu nasu da suke yi a baya can annabi adam alaihi salam Allah ya gaya masa kai yau shedan da'a ya manta ya yi. wato kamar lallashi ne a bisa wannan tafsiri kamar lallashi ne Allah subhanahu wataala yake wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama cewa kada ya damu ɗabi'ar ɗan adam ce wannan shidan na iya yaudara su ya rude su sauraka su kibin umarninsa domin a baya can ya rude abinan babansu adam ya rude shi har ya kuma masa biyayya akan wani umarni da ubangiji subhanahu wataala ya bashi guda ɗaya ko wani hani guda ɗaya aka wannan wajihi ne daga cikin abin da wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuma suka ce a min qabl gabanin ato min qablu ubangiji subhanahu wataala a baya can yayi masa gargadi tun kafin ya ci bishiya tun kafin ya ci itaciya Allah ya gaya masa cewa kada ya ci kada ya ci wannan itaciya wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin kada ku kusanci wannan bishiya in kuka ci za ku zamo cikin azzalimai saboda haka gabanin ya saba ubangiji sai da ya masa alkawari sai da alkawari da shi akan cewa kada ya yi wasu suka ce min qabl ay min qabl muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal qur'an gabanin aiko annabi sallallahu alaihi gabanin alqur'ani a baya can Allah subhanahu wataala ya taba ɗaukar alkawari wajen annabi Adam amma ya manta wasu kuma su ce min qabl tun farko wato tun kafin wannan zamani duwannan tafsiri ne da aka yi amma dai abin da fi kusa da siyakin ayar shine a ce min qablu tun da farko gabanin <clears throat> yanci wannan itaciya ubangiji subhanahu wataala ya ja kunnansa ya yi masa alkawari kan cewa kai ya ci wannan itaciya ubangiji ya gaya masa ya ce wa kulla ya adamu sukun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin Allah ce ya adamu ka zauna kai da matarka cikin gidan aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci ayalwace daga duk inda kuka ga dama duk abin da yake cikin aljanna ku ci yalwace a wadace wala taqrabu hadhihi ash-shajara amma kada ku kusanci wannan bishiya bata kuna min adh na sai ku zamo daga cikin azzalibai saboda haka alkawarin da Allah ya yi da shi shine wala taqrabu hadhihi ash-shajara kada ku kusanci wannan bishiya suka ce alkawarin da ya masa shine gaya masa cewa iblis na hadha aduwwun laka shine abin da zai zo nan gaba aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakum min al-jannati fatashqa wannan fa makiyinka ne kai da matanka kada ku yadda ya fitar da ku daga aljanna za ku sha ka sha wahala suka ce wannan shine alkawarin da Allah subhanahu wataala yayi da shi kan cewa ya fahimci cewa iblis makiyin shi ne ubangiji ya gaya masa wannan tun gabanin ya ce itaciya ya sanar da shi cewa iblis makiyinsa ne makiyin matarsa ne makiyin zurriyarsa ne sauraka kai ya dai saurare shi in ya saurare shi kuma zai rasa wannan ni'ima da yake ciki to amma ubangiji subhanahu wata'ala tun a farkon karo ya san cewa annabi adam ya halicce shi ne ba don ya zauna a aljanna har abada ba ya halicce shi ne dan ya sauko da shi a bayan kasa ya zama khalifa tun kafin a halicce shi ubangiji ya gaya wa mala'iku wannan kunna lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ubangiji ya gaya wa mala'iku cewa zai halicci halitta da zai aji ta a bayan ƙasa zama khalifa da za ta mai gurbi a bayan ƙasa su gaba da raya ƙasa da bautar Allah da bin shari'ar Allah saura ka shigar da annabi adam cikin gidan aljanna ubangiji tun farko ya san ba wurin zamansa ba ne a lokacin to amma kasancewar zai zo duniya a duniyar nan ba haka kawai zai zo duniya shi kenan babu wani umarni ba hani da Allah zai biyo shi da shi ba ubangiji zai biyo shi da dokoki yi kaza bar kaza kuma ubangiji zai sanya shi a wani mahalli na jarrabawa domin zai kawo masa abubuwan kuma da za su zama suna jan hankalinsa to akwai buƙatar a fara ba shi training a ba shi horo ta yadda zai san yaya zai kiyaye dokoki kuma in ya karya wata doka da wani irin sakamako da zai iya biyo baya da haka shigarsa gidan aljanna wani shiga ce dama a gurin ubangiji ya riga su taucin gadi ce amma kuma a cikinta akwai ba da horo kafin a saukar da shi mai danu ma'araka fagen daga wanda ita ce nan duniya sauraka za a ba shi horo haka aka nuna masa makiyansa aka shigar da shi gidan aljanna aka hore masa abin da duk zai bukata na dan adam Saman abubuwan da rayuwa ba za ta yi ba sai da su ci da sha da sutura da mazauni ubangiji tanadar masa wannan Sana sai aka ba shi umarni cewa dukkan abin da yake cikin gina aljanna an halatta masa abin da kawai aka hana masa ita bishiya ce wadda aka nuna masa ita fala taqraba hazihi shajara aka nuna masa hazihi wato aka ayyana cewa wannan bishiyar amma duk abin da yake fakula min haragadan haitha shi'tuma duk inda kuke so abinda duk kuke so ku gani a ciki ku ci to amma akwai bukatar dan adam a gina shi idan har zai zama dan adam ne da zai raya kasa ya ci yadda ita gaba to dole ne a gina shi akan karfar irada ya zama yana da karfin kuduri ya zama yana iya mallakar kansa ya zama yana da juriya ya zama yana da jajircewa ya zama na ba dukkan abinda da ransa yake so ba shikenan zai yi ba duk abin da zuciyarsa take bukatar shi kenan zai biya mata ba dukkan abin da wasu za su suna masa shi kaza ne ba shi kenan zai hau ya zauna zai zama yana tunani inda ya kamata in ya daga kafa ya ajiye ta zai zama yana tunani akan abin da ya dace da wanda bai dace ba ba abin da zuciyarsa take so ba idan ya iya mallakar iradarsa wato yana da karfan kuduri yana da jajircewa yana da juriya yana da hakuri to wannan shine zai iya raya kasa kuma shine zai ciyar da ita gaba wannan shine miqyasi na auna ɗan adam idan ɗan adam ya zama na bashi da wannan to zai zama shi da dabba wato ba su da bambanci ubangiji subhanahu wataala yana so yaje ɗan adam ne don ya raya kasa kun fiha Don ya zama na yana ya raya kasa ya raya kasa da tauhidi da bautar Allah da kyawawan ɗabi'u da abubuwan da za su ciyar da ɗan adam gaba ba za su ciyar da shi baya ba babban abin da zai raya dan adam ko kuma ya zama dan adam yana da shakhsiyarsa shine ya kasance dan adam ba mai miƙa wa ransa zuciyarsa da abin da take so ba ya zama yana iya danna zuciyarsa yayin da za ta buƙaci wani abu ya zama yana iya iradarsa idan ta samu karo da da sha'awarsa to zai iya watsar da sha'awar ya zama irada tana hannunsa wannan shine abin da ubangiji subhanahu wataala ya sanya annabi adam a cikin gidan aljanna domin ya samu wannan horon da wataƙila wani zai ce to tun farko daman ba Allah ce zai aje shi a banka sa. to dan me za a kai shi an kai shi ne domin ya samu wannan fi yasa ana ana halittarsa ubangiji ya riga ya san duk abubuwan da su biyo baya ya ce a mala'iku su sujada suka yi iblis ya kiya ubangiji ya riga ya tsara cewa iblis shi zai jagoranci shi zai jagoranci rundunar da za su yaki ɗan adam da dan adam zai fafutuka da su a duniya don haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa kada kada ya ci wannan itaciya mu duba zamu ga cewa shedan har kullun kokari yake dora dan adam akan abin da ya san cewa zai cuce shi duk da cewa abubuwan da za su amfana dan adam ga sunan da yawa amma shedan sai ya dauki hankalin dan adam daga kansu sai abin da ya san cewa din dan adam ya zai cutu Allah cewa yayi wa kula minha ragadan haythu shi'tuma duk gidan aljanna duk abinda suke so haythu shi'tuma duk abinda suke so su je su ci ayalwace abin da kawai ya hana musu ita ce wata itaciya guda daya ce wala taqraba hadhihi shajara ita wannan itaciyar ita ce kawai amma duk wani abu da za ku gani a gidan aljannan nan ku je ku ci ragadan haythu shi'tuma amma shaydan sai kasance duk wannan da'irar ta halal ba ita ce zai karkatar da adam sai akan abin da ya hana masa saboda haka sai ya shigo masa da abin da har ya ja ya mantar da shi wancan alkawari da ya yi na cewa kada ya ci itaciya da kuma alkawarin da ya yi da shi cewa kada ya ya bi shaidan alam ilaikum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin kada ya bi shaidan da hadha aduwwun laka zaujika, li kamar da zai zo a nan gaba Allah ce fanasi amma annabi adam sai ya manta da wannan alkawarin da suka yi sai ya manta wannan malamai suna da maganganu guda biyu wajen fassara kalmar fanasi ya manta mai ake nufi da mantuwa wasu ka ce ana nufin attark wato ya yi watsi da wannan umarnin wato ka san abu ga yadda yake amma ka bashi shi ake nufi da nisiyan anan ba ana nufin bai iya tunawa ba akwai nisiyan diddu zikiri ka manta abu ba ka iya tuna shi akwai kuma nisiyan kasan abu amma kai watsi da shi kamar yana ci kai manta da shi a hausa mukan ce kai manta da shi ana nufin ka watsar da shi ba wai ana nufin ka daina tuno shi a kwalwarka ba ubangiji ya yi amfani da kalmar nisiyan da irin wannan ma'ana a cikin alkur'ani a nan gaba aya za ta zo mana ka zalika a tattaka ayatuna fa ka fa kazalika al-yawma tunsa kaga fa ha. ba ana nufin ya manta ba zai iya tunawa ba a'a ayoyinmu sun zo maka sai kai watsi da su to kai ma haka yau za a yi watsi da kai ce falyawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha ci a yau za mu manta da su kamar da suka manta haduwar su da wannan yinin na ranar gobe kiyama anan ubangiji baya mantuwa wato ya bai iya tunawa la ya dillu rabbi la yansa to da yace kama ya san kalmar sahun ba tana nufin ba tana nufin ya manta ba zai iya tuna da su ba a'a na turkuhum za mu watsar da su mu rabu da su fa zuqu bima nasitum liqa yawmikum hadha inna nasinakum Allah ce ku dandani azaba saboda abinda kuka manta na haɗuwarku da wannan ginin naku Allah ce inna nasinakum mu ma mun manta da ku ana nufin mu ma mu watsi da ku wala zai kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ku zamo kamar da suka manta da Allah sai ma Allah ya mantar da su kawunan su qila yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hadha yana da ayo da yawa a cikin alqur'ani kalmar nisyan tana zuwa bi ma'anar tark wato mutum a bar su fa nasiya annabi adam sai ya bar wannan alkawari da aka yi masa ya saba wa umarnin Allah subhanahu wataala ya ci abinda aka hana shi abinda zai tabbatar maka da cewa ba wai mantuwa bace ta ta bai iya tunawa shedan da ya zo rudarsa sai da ya tuna masa ce ma rabu kuma an hadhihi shajara ubangijin ku fa bai hana ku ku ci wannan ba illa ta kuna malakai da kuna minar khalidi a shekaga kaga sai da ya tuna masa in ma ka ce mantawa yi to yanzu shedan da zai rude shi sai da ya tuna masa cewa akwai wani hani can da ubangiji ya yi masa to amma yana so ya gaya masa cewa wannan hannun ga dalilin da ya sa aka yi muku da haka ku zagaye ku ci kawai saraka wannan mantuwa ana nufin a attar shi ne bari da gangan ba wai don ya manta ba a wajihi na biyu shi ne waɗanda suka ce mantuwar ana nufin ya manta wato ba zai iya tunawa ba suka ce abinda ya ja ya manta rantsuwar da shaidan ya zo musu wa qasama huma inni lakuma laminan nasin fadallahuma bi ghurur ya rantsuwa ya karfafu maganarsa ya nuna cewa shi din nan mai wato tsantsanta nasiha ne gare su cikin masoyansu yake ya rantse da Allah qasama huma sannan inni hadda wata karfafa kalmar inni lalle ni lakuma ya kaddamar da ma'amuli kaddamar da ma'amuli a larabci yana nufin ka keɓance mutum kamar ni ku nake keɓancewa da wannan nasiha kamar wannan nasiha ce ta musamman nake muku sannan laminan nasihin ina daga cikin masu muku nasiha wato ni mai nasiha ne kuma ya nuna musu cewa wannan nasiha ma ba shi kaɗai ba ma su da yawa za su yi musu irin wannan nasiha to wannan zaƙin baki da ya zo musu da shi har da rantsuwa kada a manta cewa a daidai lokacin a lokacin aka yi halicci annabi adam alaihissalam a lokacin yake sanin abubuwa ba lallai ne a lokacin ya san cewa akwai wanda zai rantsuwa da Allah yana mai karya ba saboda haka ba zai taɓa kawo magana cewa ƙarya yake ba wannan zaƙin bakin sai ya mantar da shi waccan magana da Allah ya gaya masa "Ina haza aduwwul laka wani zaujika magana cewa wannan bakinka ne kai sai ta taɓa ce masa sai manta da magana kiyayya ga rantsuwa ga maganar nasiha ga maganar kaza ga maganar kaza ga zakin baki kamar yadda zamu gani wannan sai ta sa ya manta ibnu abbas yana cewa summiyal insan li'annahu uhida ilayhi fanasi an kira mutum insan kalmar kanta insan tana da alaka da nisyan da nisyan da insan zamu ga cewa akwai akwai kamanceceniya a cikin kalmomin guda biyu kowace ta kunshi nunun da sirrin da nunun nun guda biyu da sin sauraka an kira insan ne saboda mantuwarsa aka aka bashi wannan suna suna insan kamar yadda ibnu abbas yake cewa wa ba su miyar insanu illa li nasihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu to ba kira mutun da insan ba sai da mantuwarsa zuciya kuma saboda tana tana jujjuyawa aka kira ta alqalbu wato abu mai jujjuyawa maganar farko ta cewa tarakahu amdan ita ce za ta fi daidai da siyakin waɗanda ƙisar domin a can gaba Allah yana cewa asa adamu rabbahu fagawa asa adamu ubangiji adamu ya saba wa ubangijinsa sabo ba zai yi ba a ce mutum mantawa yi mutum mantawa ba ce a sai sabo ba ta mantuwa ba a kama mutum da ita don haka a ƙauli na farko za a ce ho amdan da gangan ya bari ya ci to kaga kalmar wa'asa adamu rabbahu fagawa ba za ta zama akwai iskali ba za a fahimci ta da eh an ga masa ya watsar da umarni to ya saba wa Allah don haka ya rasa wannan shiriyar amma a iskali a tafsiri na biyu idan aka ce mantawa yayi saboda da zakin bakin iblis da rantsuwar da yayi har ta mantar da shi kiyayyar iblis to kaga shi kuma za a ce asa adamu rabbahu fagawa za a ce yayi sabo to wasu suka ce e za iya cewa asa saboda shi ɗauke wa wato mutum laifin mantuwa sai khususiyar wannan al'umma ce al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ba a yi musu wannan tagomashin ba na cewa in sun manci abu ba za a kama su da wannan lantuwa ba ce ana kama waɗanda suka gabata da irin wannan mantuwa saboda haka sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ce qad fa'altu kamar yadda zo arwayar ibnu abbas cikin sahih muslim shi ya ubangiji kaka kama mu idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure Allah ce to na karba ce to kaga kafin nan ashe in an yi mantuwa ko akai kuskure Allah zai iya kama mutum kuma hadisi ya zo na ibnu abbas ya rufi an ummati al-khata'u nisyan an ummati an wa al'ummata al-khata'u nisyan abinda tai na kuskure da abinda tai na mantuwa saboda haka suka ce babu matsala dan a ce mantawa yayi kuma idan yayi Allah ce wa asa adamu rabbahu fagawa saboda a wancan lokacin babu wannan suka ce asa anan ba tana nufin yayi sabo da da za a kira shi sabo irin na kowa da kowa baya wancan lokacin aljanna babu taklifi ba dora musu taklifi ba da cewa wannan magana tana da rauni domin ba wani abu ne taklifi shine umarni da hani a ce yi kaza bar kaza kuma a ce in ka yi kaza ga laifi ka zama mai laifi shine ake cewa taklifi to ko a lokacin ba haka abin da aka gaya wa annabi adam kenan la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin da haka da suka ci suka gane cewa sun yi ba daidai ba suka rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kaga idan aka ce ba laifi bane to duk me ya kawo zaluntar kai me ya kawo cewa in ba ai gafara akai afuwa ba za su zama cikin asararru kaga alamar kimur cewa wannan taklifi ne ubangiji ya kallafa musu cewa su yi su yi kaza kuma su su bar kaza in kuma suka saba to suna da suna da horo da ubangiji subhanahu wataala zai musu shi yasa da yawa daga cikin malamai sun fi daukan tafsiri na farko cewa nasiya anan ba tana nufin ya manta ba tana nufin ya bari ya watsar da wannan umarni ya ci abin da ubangiji subhanahu wataala ya ya abin nan wannan shine zabin wannan shine tafsirin qurtubi kuma shine ya jinginawa mujahid ibn jabr cikin al-majra abdullahi dan abbas da kuma aksar yace aksar mufassirin wancin malaman tafsiri a haka suka fassara fanasiya cewa yayi watsi da wannan umarni ah, kuma wannan shine zabin ah, Sheikh Muhammad Al-Amin al a cikin littafinsa al'azbun namir a cikin littafin da aka tattara majalis na tafsirinsa na dr khalid sabt al'azbun namir yana cewa a sahun tafsirai shi ne anna ma'anahu a tarko amdan tun ya bari da gangan fa'asa adamu rabbahu fagawa ibn abi hatim ya fitar da afir daga alhassan albasri ce fanasiya ƙala taraka ma kuddima ilai alhassan albasri yake ce fanasiya wato ya bar abinda aka gabatar masa na umarni ko na hani walau kana minhu nisyanun ma kana alaihi shi. da a ce mantuwa ce kawai to da babu wani abu zai zama a kansa da a ce kawai haka nan ya manta bai tuna ba to da ba zai zama akwai wani abu ba ce li anna allaha qad wada anil mu'minina nisyana wal khata saboda Allah ya sauke wa mu'minai laifin mantuwa da kuskure walakin adama taraka ma qaddima ilayhi min akli shajarati abinda aka gabatar masa na kada ya ci itaciya shi ya bar ya bari bai ci ba wannan kuma shine har ila yau zabin ibnu ashur cikin tafsirinsa Allah ce walam najid lahu azma ba mu same shi da ƙarfin ƙuduri ba da ƙuduri mai ƙarfi wato ba mu same shi da azama ba abinda ake kira da al'azima shine shine alqidamu ala al wa tarku taraddud mutum kai gaba kadi yayi abu ba tare da yana yana kai kawo ba ba tare da taba ba da tantama ba shine jajircewa shine al-thabat shine al-israr shine as-sabr tun ya hakuri ya jajirce Allah subhanahu wataala ya musu alkawari wato yayi alkawari da shi ya bashi umarni ya kuma bashi hani amma bai iya jajircewa ba akan wannan hanin da wannan bai iya jajircewa ba shine shine walam najlahu azma bai iya jajircewa ba a ah, wannan josu malamai suka ce yana nuna cewa annabi adam baya daga cikin ulul azmi min ar-rusul akwai ulul azmi ma'abuta jajircewa ma'abuta juriya daga manzanni wanda Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya yi haƙuri kamar yadda ma'abuta jajircewa daga manzanni suka yi haƙuri a bisa ƙauli sahihi su ne annabi nuh alaihi salam da annabi ibrahim da musa da isa da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine al magana mafi shahara wajen tantance ulul azmi din da Allah subhanahu wataala ya ce annabi sallallahu alaihi wa haƙuri ya kama su adam baya daga cikin shi yasa ibnu abi hatim ya rawaito daga ubayd ibnu umair Daya daga cikin tabi'ai cikin almajiran aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa lam yakun adamu min ulil azmi adam baya daga cikin ulil azmi saboda Allah ce wa lam najid lahu azma ba mu same shi da da karfin kuduri ba ba mu same shi da jajircewa ba sannan Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam to a can farko ubangiji subhanahu wata'ala sai ba mu kissar a dunkule sannan kuma yanzu zai zo ba mu ita a fadade. wato zai yi bayaninta ya fara da dunkule ta wannan kuma hanya ce ta jawo hankali ga mai karatu kamar aka sani marubuta labarai wani lokaci suna kwaikwayon irin wannan salo sai a fara maka da ƙarshen labarin ba ka shi a dunkule sannan kuma sai a shiga da kawo maka shi kuma filla filla filla filla a kawo maka ƙarshensa domin wanda zai sa ka so ka ji me ya faru me ya faru har abu ya kai ga haka to kenan kuma daga lokacin sai a shiga sai a shiga bayyana maka shi filla filla to shine ubangiji nan sai kuma ya shiga bayanin sa filla filla kamar kissar sabul kafi da muka karanta kuka ita ma haka ubangiji ya fara ba da labarinsu sanace nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq inna fitnatun amanu sai kuma ka shiga kawo labarinsu bayan da an ka abin a takaice an faɗi sun yi bacci an faɗi waye an faɗi sai kuma ka zaka ce na hannun kusa alaika na ba'ahun bil haq innahum fitatun amaru bi rabbihim wa zidnahum huda to ne Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi wa adamu sujjada fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa aba sai iblis ne kadai yaki wato Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna wannan labarin na mala'iku lokacin da ya ce wa annabi ya ce da su su yi annabi sujjada adabi sujjada bayan Allah ya gama halittarsa da hannunsa ya busa masa ransa ya umarce su su yi masu sujjada suka yi sujjada sai iblis shi kadai ne yake shi kuma yaƙin sujada ba don wata hujja ba sai don ƙwaƙwalwarsa tunaninsa na hankali kawai da ya kawo wanda shi ne ya saba umarnin Allah usjudu li adam umarni ne na Allah kamata yi bai umarnin Allah kawai amma sai yake cewa ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ni fa na fi shi ya za a yi ni da kai ni da wuta shi kuma da tabo kuma a ce ni zan masa sujada kaga anan shi yanzu kiyasi yake yi da kwakwalwarsa da hankalinsa amma ya aje nasi usjudu nasi ne ana khairun minhu kiyasi ne ce khalaqtahu hujjasa khalaqtahu min nar khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wannan kiyasi ne cewa tunda ga ga ga tabo ga kuma wuta to wanne ne yafi ni ina ganin ai wuta ta fi tabo to ya za a ce kuma wanda aka yi shi da wuta shi zai ma wanda aka yi shi da tabo sujjada ai da da Allah ya ce isjudu li adama kawai ya sujjada wani kiyasin sa wani tunanin wani hankalinsa sa dai ya aje shi a gefe dai Allah ba zai gaya masa hankali shi yasa ake cewa duk malamai suke cewa dukkan wani wanda za a ce masa ga nassi daga alkur'ani ko nassi daga hannar sallallahu alaihi wasallama amma ya bujuro da hankalinsa to yana bin iblis ne iblis ne limamin sa domin shi ya fara haka ya aje nassi ya da yana amfani da hankali akwai waɗansu na nan duk sanda za a ba su doka ta shari'a to fa sai sun fara auna da hankalinsu in hankalinsu ya karba su karba in hankalinsu bai karba ba to za su yi watsi da ita to wannan iblis shi ya fara shi ya fara shi ya fara fito da wannan saboda dukkan wasu waɗanda za su zo da irin wannan to su san cewa mazhabar iblis suke bi saboda iblis shine yaki fasajadu su suka yi illa iblis aba iblis yaki to shine Allah ya ce fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka sai muka ce to adam wannan fa makiyinka ne wali zaujika makiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati kada ku yarda ya fitar da ku daga aljanna fatashqa sai ka wahala ubangiji subhanahu wataala ya gaya wa annabi adam cewa to kaga wannan da ya saba mun ya ƙi maka sujada aduwwun laka wali zaujika matar makiyinka ne kai da matarka hawwa inna haza ubangiji ce haza wannan wato da nuna masa shaidan kuma wannan ishara ce suke ishara ce ta tahqir dan a nuna masa wannan kaskantaccen wanda ya ki biyar wannan kaskantaccen kamar yadda mushrikai suka so kaskanta manzan annaba su ce a haza alladhi yadhkuru alihatakum yanzu wannan wannan wannan shine zai rika kalmar wannan yana nuna yana nuna kaskantawa to ne Allah yake gaya masa inna hadha wannan shedan din kaskantaccen nan aka bada labarin tare da karfafa masa maganar inna inna sannan kuma aka ismul ishara wanda yake nuna annabi yake nuna iblis wanda yayi abin da duk yi a baya an ji abin da yi da maganganun da yayi gaban Allah da cewa sai ya halaka annabi Adamu ya halaka 'ya'yansa, ya halaka zuriyarsa da rantsarantsar da yi gaban Allah duk annabi adam ya ji wannan ya san wannan saboda haka wani abu ne zai ya fito a fili ba wani abu ne a ɓoye kuma babban abin da ya jawo wa iblis wannan shi ta ce hasada hasada yaya za a yi a karrama annabi adam alaihissalam shi ga shi ya daɗe cikin mala'iku yana ibada haka kawai rana tsaka kawai wani ya zo a yi masa irin wani promotion ɗin ya daɗe yana aiki bai samu wani promotion ɗin ba za ka shi bai yadda ba to wannan kuma abu ne daga Allah subhanahu wataala shi ya ga dama yayi haka saboda ka dame ba za ka karbi hukuncin Allah ba inda ka ya karbi hukuncin Allah ya san shi mai Allah zai masa ya san darajar da zai bashi to amma hasada sai ta riga ta da bai zuciyarsa saboda haka sai yake ganin tunda har annabi Adam alayhi salam an yi masa wannan karamci kuma an kai shi gidan aljanna to shi kuma duk yadda za a sai ya raba shi da wannan gida sai ya raba shi da wannan gida ya fitar da shi daga wannan jin daɗi to sai Allah ya gaya masa ya gaya annabi adam cewa to fa wannan makiyinka ne ko baya son ka baya son matarka saura ka zaman ku a cikin gidan aljanna ma bai masa bai masa ba zai yi kokarin yadda zai fitar da ku kada ku yadda fala yakhrujannakum min aljannati kak ku yadda ya fitar da ku daga aljanna in har kuka yadda kuka yi haka fatashka to fa adamu zaka wahala kaga wannan shine alkawarin da can Allah yake faɗa cewa ya yayi wa annabi Adam alayhi salam gashi a da ya gaya masa to amma kuma ƙarshe sai ya manta saboda abubuwan da shedan ya zo masa da su ya bi ya bi umarnin shedan kuma ƙarshe abinda ubangiji subhanahu wataala ce zai faru gare shi da shi da zurriyarsa kuma ya zo ya faru ana ce mun lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai ubangiji ya ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi